Bismillah. Da fari za ka danna Play Store kamar haka. Za ka shiga cikin Play Store, sai ka danna Search, za ka danna Direct, sai ka zo ka danna wannan Quran for Android. So da ka danna shi zai bude ma. In ya buɗe in already kana da shi kawai shikenan sai ka shiga idan kuma baka ka shi za ka danna installing sai installing sai kama ba nauyi ne da shi ba. Dan sun ɗan yi updating ɗin shi ne sai ka danna. Yanzu misali mu da muke da shi yanzu na kuma yi updating sai ka danna open. Bayan ya gama downloading zai nuna maka daga sura ta ɗaya zuwa sura ta ɗari da sha huɗu. Sai ka zo sai ka danna waɗannan budannan guda uku. Sai ka danna haka sai ka zo sai ka shiga wannan zaɓi na uku da aka rubuta setting sai ka danna shi. Idan ka danna sai ka yo ƙasa, sai ka yo ƙasa sai ka zo ka shiga inda aka ce download amount nan wajen. So in ka zo nan download amount ka shiga zai baka wannan zaɓuka guda uku. Akwai page, akwai sura, akwai juzu. don sai ka ɗauki amma shawara ka ɗauki sai ka bar shi a sura idan ka zaɓe shi a sura haka sai ka yi back sai ka danna alamar baya sai ka dawo misali sai ka zo sai ka ɗau sura idan ka shiga cikin surar da kake so misali yanzu mun ɗau sura ta farko sai ka danna sai ka taho za ka zo ka ga wannan ƙasa inda wannan kibiyar take kallon ƙasa sai ka danna shi kamar haka to zai kawo maka sunayen duka malaman da suke cikin wannan application din sun yi updating din application din ya zama cewa yanzu akwai malamai shida. sabanin wada guda talatin sun gara malamai shida to sai ka taho sai ka zo ka zaɓi duka malamin da kake so misali gashi nan kana tafiya har sai ka zo wanda ya maka duk wanda ka gani kana so in malamin da kake so yana ciki shikenan sai ka zo sai ka zo misali yanzu mu ɗau na can ƙarshe gashi nan mun ɗau Muhammad Ayyub to idan ka ɗauka za ka ga wata alama ga ta nan a gefe ita ma kamar an rubuta ta file sai ka danna ta kana dannawa shi kuma zai downloading mun samu mun sa shi a ciki to wannan ita ce hanyar da za ka yi downloading ɗin muryar malaman duk surar da kake so tun da ka riga ka yi setting ɗin shi a sura sai ka danna duk sura kana dannawa yana downloading kana dannawa yana downloading suran malamin da komai da komai zai shigo ciki insha Allah sannan abu na biyu shine za ka dawo nan wajen da igiyar za ka ƙara danna wannan wadannan na sama guda uku sai ka danna haka yanzu za ka ga cewa wannan setting ɗin ya koma zaɓi na biyar sai ka danna shi sai ka taho sai ka taho, sai ka taho, ka yo ƙasa, ka yo ƙasa, ka yo ƙasa, ka yo ƙasa, ka yo ƙasa sai ka zo sai ka sa masa abin da ake cewa translation. Wato kana so a fassara maka shi kenan. Idan ka taho za ka zo wajen translation ɗin da za ka shigo, za ka zo sai ka danna shi gashi download translation and management. So idan shi ma ka shigo za ka ga cewa akwai malamai da dama a ciki. da yare kala kala, yaren Ingilishi, yaren Hausa, yaren waye. To mu kaga tunda yake Hausawa ne muna so mu ga yaren Hausa. To akwai yaren Hausa an sa shi a cikin wannan a wannan downloading na Hausa translation. To idan kai downloading zai koma sama. To ba ta nan wajen zaka danna wasu suna yin wannan mistake ɗin sai su danna nan sai su yi removing ɗin abin da suka yi downloading na translation. To idan ka danna nan ya shigo zai dawo sama zaka yo back zaka dawo baya zaka ƙara dawowa baya gaba ɗaya misali yanzu sai ka dawo nan surar in wannan sura kake so yanzu eh, sai ka ƙara danna wannan madannai na sama guda uku sai ka zo sai ka danna show translation to idan ka danna gashi nan ya kawo ma kawai in ka alhamdulillahi yana karanta maka da larabcin sannan kuma kai kuma kana gani da Hausa idan baka so zaka ƙara danna nan wajen sai ka zo sai ka cire nan wajen sai ka dawo baya yanzu to misali yanzu mun yi downloading application mun yi downloading ɗin surorin da suke ciki sannan mun yi downloading ɗin malami guda ɗaya complete wato Muhammad Ayyub sai abu na gaba abu na gaba shine zaka zo wannan wajen jizo wannan abun da yake nufi shine zaka zo duka kana so ya dinga karanta maka cewa izu ba izu to amma yanzu ba wannan ne abu da kana ka riga ka san surar da kake so wannan ba za ka yi tsallake shi sai ka zo wannan bookmark shine abu mai muhimmanci na gaba to a bookmark zaka ga akwai abubuwa guda uku na farko zai rubuta maka recent page na biyu gashi nan ya rubuta maka bookmark sannan na uku gashi nan ya rubuta maka aya bookmark to wannan recent page shine duk duk surar da ka gama maybe ka fita ka dawo ko yaro ya zo ya taɓa maka idan ka dawo ka zo ka taɓa za ka ga cewa ga inda ka ƙare irka kana da recent page kawai shiga za ka yi misali ga shi mutum da mun taɓa a ɗazu to yanzu mun san muna nan idan da a ce yanzu wani pejin ka je ka taɓa in ka dawo zai ƙara nuna maka the same thing to wannan shine recent page then abu na biyu wannan book page bookmark shi kuma gashi nan gashi nan ka riga ka ajiye shi ka riga ka ajiye shi a ciki sai ya dawo da wani to yadda ake sa wannan page bookmark